Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muka sake da muku a shirin mananiran Asabar biyar ga watan Agusta na shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa bayan kawo ƙarshen taron manyan hafsoshin tsaron ƙasashen ecowas za mu ji abin da aka cimma haka kuma za a ji sayawa sakamakon takunkumi ruwan manyan motoci daga kwatano zuwa nijar sun makale akan iyakan nijar daga nan ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyin sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kama da labaran duniyar wasanni amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum Wani manazarci ya ce sabuwar gwamnatin mulkin sojan Nijar ta nemi taimako daga sojojin hayar Rasha na Bagna a daidai lokacin da wadin da aka ɗibar mata ya kusa na ta saki hambararren shugaban ƙasar ko kuma ta fuskanci yin amfani da soja daga ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS. Wani ɗan jarida kuma mai bincike ya ce buƙatar ta zo ne a wata ziyara da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi juyin mulki a ƙasar ya kai zuwa makwabciyar ta mali inda bagna ke aiki ya ce bagna na nazarin buƙatar neman taimakon sojojin da suka yi juyin mulki na fuskantar wa'adin zuwa gobe lahadi da ƙungiyar ƙasashen yankin da aka fi sani da ecowas ta sanya domin saki tare da maido da zababben shugaban ƙasar muhammad bazum wanda ya bayyana kansa a matsayin wanda aka yi garkuwa da shi. ana ci gaba da ruwan sama kamar da bakin kwarya a arewa maso gabashin kasar china bayan guguwar daksuri a yayin da hukumomi suka bayar da rahoton karin asarar rayuka da bacewar mutane yayin da aka kwashe wasu dubbai kafofin yada labaran kasar sun rawaito yau asabar cewa mutum ɗaya ya mutu sannan biyar sun ɓace a birnin shilan da ke lardin jilini wanda aka yi ruwan sama na kwanaki biyar a jere sama da mutane dubu goma sha hudu ne da ɗari uku aka kwashe daga birnin mai mutane sama da dubu ɗari bakwai a cewar hukumar ba da agajin bala'i ta yankin ƙasar china na fama da ruwan sama da ba a taɓa gani ba a wasu yankuna yayin da wasu yankuna ke fama da tsananin zafi da fari da ke barazana ga amfanin gona. ƙasar Somaliya ta sake bude shirinta na tara jini a yau Asabar a karan farko cikin sama da shekaru talatin a wani gagarumin mataki na magance karancin jini da kuma ceto rayuka. Firaministan Somaliya Hamza abdul bare wanda ya kaddamar da sabuwar cibiyar a Magadishu, ya ce babban nasara ce ga al'ummarsa da ke fama da bala'o'i akai-akai da tashe-tashen hankula masu buƙatar isasshen jini. Ministan Lafiya na ƙasar Dr. Ali Haji Adam ya shaida wa BOA cewa farfado da cibiyar na nuni da sauyin da tsarin kiwon lafiyar ƙasar ke yi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar 'yan sandan ƙasar Pakistan sun kama tsohon Firayim Minista Imran Khan mintuna kaɗan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari kan zargin sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ka'ida ba. Fitaccen ɗan siyasar mai shekaru saba'in da haihuwa an tsare shi a birnin Lahore da ke gabashin ƙasar. kuma an kai shi wani gidan yari da ke islamabad babban birnin kasar inda aka sanar da hukuncin ji wakilan gwamnati da na kan muddin kotun ɗaukaka ƙara bata soke hukuncin ba to hukuncin zai iya haramta wa kan shiga harkokin siyasar ƙasar na tsawon shekaru biyar sannan kuma zai kawo ƙarshen sa na tsayawa takara a zaben pakistan mai zuwa wanda aka shirya yi nan gaba a wannan shekara in ji masana shari'a bisa dokokin zaɓe jam'iyyar siyasa ta kan Pakistan Tehrik El Insafe ta ce cikin gaggawa ta kalubalanci hukuncin a kotun koli. Sabbin bayanan sirri na yawa sabar kan Ukraine daga ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce harin da aka kai jirgin ruwan Rasha Olenigoski Gonyak mai tsawon mita 113 shine jirgin ruwa mafi girma da aka lalata tun bayan nutsewar jirgin Moscow a watan Afrilun bara. ministan cikin gida na kasar poland mariosi kaminski ya faɗa jiya juma'a cewa poland ta tsare wani mutum da ake zargi da kasancewa mamban wata ƙungiyar liken asiri ta rasha wanda ya kawo adadin mutanen da ake tsare da su a wani bangare na bincike zuwa sha shida kamfanin dillancin labarai na riya ya faɗa jiya juma'a cewa a ranar biyu ga watan agusta ne aka rufe hanya ta kai tsaye tsakanin bankin noma na rasha da bankin jp morgan na amurka Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya manyan hafsoshin tsaron kasashen ECOWAS sun kawo ƙarshen taron gaggawa na kwanaki uku kan juyin mulkin ƙasar Nijar. ko me aka zartar wakilinmu a fannin tsaro hassan mai na kaina ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko daga babban birnin abuja Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Christopher Musa ke bayyana cewar sun tattauna irin girman hadarin da Nijar ke ciki da kuma bukatar gaugawa na tunkarar wannan matsala. mun yi nazarin hadarin juyin mulki a Nijar da kuma irin tasirinsa ga sauran kasashen Afirka ta yamma da ma irin lahanin da akan ka iya yi ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin wannan shiya. General Christopher Gwabil Musa wanda ke karanto jawabin bayan taro na manyan hafsoshin dakarun kungiyar kasashen ecos a nan abuja ya kara da cewa dole ne a dau kwararan matakai kan kudirin da aka cimma yayin wannan taro domin juyin mulkin a nijar tamkar tsaye ne ga manufofin kungiyar ecowas kuma abin allah wadai ne da hakan ya masa dole a sake nazarin tsarin tsaro a shiyar afirka ta yamma kwamishinan harkokin zama zaman lafiya da tsaro a kungiyar ECOWAS Dr. abdulfata Musa shine wanda ya wakilci shugabancin kungiyar ta ECOWAS yayin wannan taro kuma ya mun karin bayani. To, bu eh, ECOWAS Chiefs of Defense Staff ne sun tare. Eh. Eh, Nan ga bon sun iska sabin da ya faro daga Niger. Mm. Aha, shi mun ce mu ba za mu yi magana da su su bari democracy Eh, ya zo kuma eh, amma abba su yi ba aha to sojojinmu su sun shiga wurin nan eh, su bari the president an ka overthrow muhammad bazoum a kawo shi ba ka na ba democracy shi mu kawo shi kuma cikin garin nan amma duk abdulfatah musa wasu suna cewar wannan yankin namu na afirka ce yamma yana fama da tashin hankali idan har sojojin Eko suka shiga nijar kana ganin mu za a kara tashi hankali akan tashi hankali ba no to akwai wannan doshi ne eh, mun kai eh, mutane wuri na su yi magana da su kagan ba eh, mun sani kaman kaman ba fada mu muna so ba muna so su su sace ka gani ya fa wurin nan ba su yi haka nan ba ai mun shiga ai a dai wannan taro manyan hafsoshin tsaro na kasashen niger mali gini bisau gini conakry da burkina faso sun ƙaurace masa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina cikin takunkumin da kungiyar ecowas ta kakaba wa jamhuriyar niger har da rufe iyakokin kasashen ecowas da niger din wanda hakan ya sa ɗaruruwan manyan motoci da kwatano suka yi tururuwa a bakin iyakokin niger wakilin Muhammad Mahmud ya duba mana wannan batu. 'Yan kasuwar sun bayyana cewa matakin na rufe iyakar jamhuriyar Benin ya janyo makallewar motocin dakon kaya masu yawa a iyakokin kasashen biyu wanda tuni suka fara wani zama da duba halin da suka samu kansu a ciki wanda ya jayo musu asara mai yawa. Alhaji Habu Ali mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na kasar Nijar. Abu ne wanda ya zamanto mu muna bi a hankali mu ga yadda za mu mu sadu da authority din. Mu a tsarin mu muna nan muna duba yadda ya kamata kasa abu ne zama zamanto ƙasa da ƙasa ne to sai dole a bi a hankali shi wannan abu dole sai dai nan mun samu ganin magabatan mu gaba ɗaya mu gan su a ga yadda za a yi a ga mafita ko ba haka ba a yanzu ni a matsayina na vice president na 'yan kasuwa na ƙasa muna da labarin motocin suna da dama kungiyar ta 'yan kasuwa ta kuma bayyana rashin jin daɗin ta akan yadda 'yan kasuwa ke ƙara farashin kaya abinci abubuwan da suka dame mu kamar su 'yan kasuwan namu ma kayan da ke gare su tsohon stock ne gare su amma kuma sun ƙara ma kayan kuɗi to kaga wannan abubuwa mu ba mu ji daɗin su ba abin da bai wuce ko kwana goma ba a ce wannan kuɗaɗe kuɗin kaya sun karu mm. mu ba mu goyon bayan wannan a wajen sandika mu ta ƙasa gaba ɗaya. To sai dai tuni wasu daga cikin ƙananan 'yan kasuwa suka shingine sana'ar sai da sayarwa saboda rashin wadatar kayan abincin a cewar hambal Umaru mamba ƙungiyar ƙananan 'yan kasuwa ta Agades. Halin da za a shiga hali ne wanda yake ba zai ma 'yan kasuwa daɗi ba ko ake ciki da masu sayan kayan wurinsu saboda da zarar an ce an rike boda ko an rike hanya to wannan matsaloli ai ba ma sai an yi magana ba kenan illa kowar ko ya ta shahe shi wanda allah ya sanya yana da stock shi yana dama-dama amma wanda bai da komi ga hannun shi in ya sai da yau sai ya yi ƙari ya sau to lallai in dai ba a samu aka a daidaita abu da to zai tasiri ita ma a nata bangare kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa su yi kira ga 'yan kasuwa na su shi tausayin talaka duba da irin halin da al'umma ke ciki na kuncin rayuwa muhammad abubakar shugaban kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a agades ba an ce kasa ta shiga cikin wani yanayi ba ku za ku amfani da wannan don kuma ku futa ma talaka yau ka duba shinkafa ta kai tana tafi karfin talaka wadda ke ce yau da gobe gidan kowa amma tana tafi karfin talaka kuma abinda muke kira ya kamata wanga abun fa a duba shi da idon basira lalle in akwai matsaloli kenan ya kamata su kwatanta daidai matsaloli muna jan hankalin kasuwa su tausaya ma talakawa masana na ganin muddin ba ɗauki waɗansu kwararan matakai ba talaka ne zai shiga cikin mawuyacin hali hamidu mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a da Hamid Mahmud. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kamar ko da wani lokaci za a wa shafin mu yanar gizo domin sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. ku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku tambaya mun masana shin menene ke janyo matsalar juyin mulki ga kasashenmu na Afirka? Shin ko akwai wata ƙasa cikin Afirka da ba a taɓa yin juyin mulki ba? Mai tambaya garba na halikan ba jihar Kebbin Najeriya. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku tambaya mun masana, ko me ke janyo faduwar darajar Naira a Najeriya? Shin ko me yasa har yanzu darajar Naira take faduwa? Shin laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa? Mai tambaya har ila yau garba na halikan ba jihar Kebbi Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin yawan juyin mulki a Afirka Idan Malam Garba na Hali da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin a Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Um, assalamu alaikum masu sauraro. sallai wannan tambayar me yake kawo juyin mulki a kasashe mu na Afirka da kuma wani ƙasa ce ba a taɓa yin juyin mulki a Afirka ba. Zan fara ansa tambayar kamar haka. Wato lalle juyin mulki Afirka yana da tarihi sosai amma kamin mu yi maganar juyin mulki mu yi maganar waye ne soja ne aikin soja tukuna kamin mu sani inda ya kutse cikin mulki. Wato soja dama an yi soja ne a duniya gaba ɗaya ba Najeriya kaɗai ba kuma Afirka kaɗai ba domin kula da iyakokinmu masu tsaron iyakokin ƙasa in akwai damuwa tsakanin najeriya da wata ƙasa ko kuma tsakanin niger da wata ƙasa ko kuma tsakanin amerika da wata ƙasa to aikin soja ne ya je ya kawo zaman lafiya a wannan wuri hasali ma yasa aka yi ishe zama ƙorarre, aka koyar da shi wurin iya faɗa da kashe mutum da kuma duk abin da zai kawo ƙasa matsala aka ba shi bindiga amma aka tsare shi a gidan sojoji wato barracks domin kada a ganshi a cikin mutane a kowane lokaci shi in kaga soja to akwai matsala ne kuma matsalan watakila zai kai ga fada na mutuwa gaba daya za a iya kashe mutum don shi an yi nashi iya kashe mutum ne ba an training nashi ya zo ya yi mulkin kasa ba ne wannan shi ne soja don haka dan sanda kuma an gera dan sanda kuma an kimta shi an koyar da shi wurin kawo wa kasa tsaro na cikin gida wato in akwai matsala cikin gida to aikin dan sanda ne ya zo ya kawo maslaha tsakanin yan Najeriya yanzu akwai matsala to dan sanda aikinsa ne ya zo ya kawo wannan tsaron da ake bukata to kaga ga wayannan mutane guda biyu duk an training nasu ne kowa da nashi aikin kaga shi dan sanda an training nashi na matsalar cikin gida shi soja kuma an yi training nashi a matsalar tsaron kasar gaba daya wanda in akwai damuwa tsakanin kasashe to shi zai zo ya kawo wannan abun to a Afirka sai aka samu matsala aka samu yancin kai a nan shekaru 1950 zuwa sama sai wayannan da suka karbi mulki daga kasashen waje wato mulkin mallakar nan aka samu mulkin bakaken mutane sai aka samu matsala na irin tsaro na cikin gida da sauransu sai suka dinga gayyatar sojoji su zo su taimake su wurin mulkan wayannan wuraren to daga nan sojoji suka gane akwai matsala ko wayannan mutanen ba su iya tsaron gida ba ba su iya mulkin ba aka fara samun juyin mulki a cikin kasashen mu na Afirka a nan aka fara samun sojoji suna karban mulki ƙasa ta farko wanda aka samu wannan sub-Saharan Afirka wanda aka fara samun mulkin soja wanda ya kashe shugaban ƙasa na wannan ƙasa ita ce Togo wannan juyin mulki ya faru a ranar goma sha uku watan Janairu fabrairu 1963 a togo inda aka kashe sabon wannan shugaban kasan sojoji suka karbi mulki to daga nan fa sauran kasashen afirka suka fara bibiyar wannan kasar ta togo a yau a nan burkina faso mali waye da sauransu najeriya najeriya ma kaga bayan 63 ina shekaru uku ne najeriya aka samu juyin mulki a najeriya on 15 january 1966 to irin wa'annan ya faru da dama a cikin kasashen mu na afirka kasashen afirka tambayarsa na na binna kamin in zo abin da yake kawo mulkin sojoji kasashen da ba a taba yin mulkin soja ana a afirka ba suna nan kamar haka akwai botswana akwai south africa akwai cape verde akwai malawi akwai namibia akwai eritrea da mauritania wayannan kasashen ba a taba samun mulkin soja a wurin ba ba a taba yin juyin mulki ba tun da suka zanna amma akwai wasu kasashe kuma an taba yunkuro a yi juyin mulki a wurin amma ba su cimma nasara ba wayannan su ne kamar kamarun akwai akwai morocco da kenya to in ka cire kasashen afirka guda hamsin da hudu da muke da su yanzu wannan kasashe akwai wata sabuwar kasa south sudan to ita bata daɗe a kasa ba ita ma ba taba samun mulkin soja a wurin ba amma ita ta ga sabuwar kasa ce kuma karamar kasa ce zuwa yanzu dai ba a yi mulkin soja a wurin ba shi ma za mu hada nan to cikin kasashen afirka guda hamsin da hudu din nan guda arba'in da hudu duka an taba yin mulkin soja a wurin juyin mulki ya taba faruwa a wayannan wuraren wani lokaci a kashe mutane wani lokaci kuma ba a kashe mutane mutane ana yin su abin da ake cewa da turanci bloodless coup to a najeriya an yi irin wayannan bloodless din an yi kuma irin na kashe mutane na farkon da aka yi a najeriya it was a bloody coup an kashe prime minister manyan manyan sojojin najeriya wanda suka fito daga arewa har da matayen su aka kakkashe su to kaga irin wannan ba ma fatan ya faru ko ina ma a duniya balle ma kasar mu yanzu a najeriya abin da yake kawo matsalar mulkin sojoji suke karban mulki daga hannun farin hula na farko akwai rashin iya makamashin mulki daga hannun yan farin hula wato in ka duba na ga maka bayan mulkin mallaka ne aka fara samun irin wayannan abubuwa to wayanda suka karbi mulkin a tunanin mutane da dama wataƙila ba su gama sanin makamashin mulkin ba ya kawo irin wayannan matsalan aka dinga kakkashe su aka dinga karban mulki a hannun su daga hannun sojoji na farko kenan rashin iya makamashin mulki shi yake kawo wannan matsala to in ka duba kuma har yanzu abubuwan da ke faruwa kenan na biyu akwai rashin iya manaji na tattalin arziki zaka zaka ga mu na Afirka shugabannin mu magana tattalin arziki ba abin da dame su bane to in an samu irin wayannan sai ka ga ana samun matsalar tattalin arziki inda yake kawo mutane yake kawo mutane matsala ba su iya jimrewa akwai kuma rashin iya harkar siyasa wato yin zaɓe ana samun matsala wuri inda da dama mutane yan farin hula suke amfani da karfin gwamnati su dawo cikin mulki su yi amfani da gwamnati a yi rigin na election da sauransu irin wannan duka yana kawo matsala inda ake abin nan akwai kuma a nan nepotism wato son yan uwanka na kusa da kai wato kamar a nan najeriya yanzu a misali mun mutumin arewa ke mulki za ga ya dinga fifita mutanen arewa in mutumin kudu yake mulki ya dinga fifita mutanen kudu da sauransu irin wannan yake eh, aka samu wannan matsalar yana faruwa a ko ina afirka da ma duniya gaba da duk inda irin wayan abubuwan yake faruwa kuma za a samu wannan matsalar din da kuma harkar son mulkin an duba cewa waɗansu sojojin ba ma son mulki suke bukata tunda sun ga yan uwansu a wata ƙasa ta samu mulki da sauki su ma sai su zo sun zura su kawo matsala cikin ƙasar su su karbi mulki da ƙarfi wannan son shugabanci da kuma son mulki da ƙarfi da yaji to shi ma yana kawo irin waɗannan abubuwan sa'annan maganar kaga in an samu juyin mulki a ƙasa yanzu kamar Nijar ta samu an yi wannan matsala kaga Najeriya ta tsorata to sojojin 'yan Najeriya a nan um, wayansu ƙasashe na Afirka za su ce to tun da mun ya faru a Nijar mu ma za mu iya mu yi a namu abin da yake faruwa kenan za a gani an yi wannan biyu mulki shekaru biyu uku da suka wuce a burkina faso da mali da sauransu gashi yanzu an samu a niger to irin wannan ma yana haddasa irin wa'annan abubuwa maganan inflation hauhawar farashin kaya a ƙasa shi ma wani lokaci yana tunzura mutane har ma ya kai lokacin da mutane za su yi bore kuma sojoji su karbi mulki akwai maganan human rights violation an yi gwamnati da dama a nan a baya a cikin afirka wanda ba sa bari mutane su yi walwala yadda ya kamata to in an samu irin wannan shi ma yana kawo bore har ya kai lokacin da sojoji za su karbi mulki a hannun mutane to irin wayan abubuwa da dama eh, gaskiya babbar maganar abin da yake kawo mulkin soja ko juyin mulki a kasashenmu na afirka shine maganar rashin iya makamashin mulki na hannun shi farin hula da muke da su tattalin arziki da kuma fifita wa'ansu wura da sashe-sashe mm, na ƙasa to irin wayan abubuwan duk in sun haɗu su suke kawo mana matsala a afirka ina fatan mai tambaya gamsu da abin da muka ba sai kuma ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira a najeriya har ila yau dai idan mai tambayar garba na hali kan ba na tare da mu ga ansar da wakilin a adamawa da taraba a najeriya muhammad salisu lado ya samo daga dr ahmad tukur umar na jami'ar maduba adama da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce Wato abubuwan da suke sa darajar naira ta faɗi da kuma ko daga baya kasa tashi abubuwa ne wanda suke da yawa. Amma akwai kaɗan daga cikin su su mu ɗauka yanzu me sa darajar naira take faɗuwa. Na ɗaya dai abin da ya faru a Najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnati ta yi gwamnatin Tinubu ta yi. Ko da yake dama naira ba wai daraja sosai take da shi ba amma rage darajar naira da gwamnati ta yi wato shine devaluation na naira wato a rage darajar naira saboda a samu ah, kamfanoni su zuba kuɗi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta kara sauki a don a samu a sayar a waje ke sa gwamnati ta yi wannan. Sa'annan kuma kokarin gwamnati ta haɗe farashin naira na gwamnati da kuma 'yan kasuwa wato biro di change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwan darajar naira wanda gwamnatin ah, Tinubu ta yi. Sa'annan kuma akwai ɓoye kuɗaɗe da mutanen mu suke jan Najeriya jan kasuwa da kuma wayanda suke aikin gwamnati wayanda suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwar darajar naira da take yi sannan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin Najeriya saboda tattalin Najeriya ya koma baya sosai kasuwanni sun koma baya sosai abubuwan da muke sayarwa waje shi ma ya ragu sosai shi wa wannan yakan jawo naira darajar da ta yi kasa Sannan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wanda a turanci ake cewa inflation in har darajar naira ta faɗi to farashin kayayyaki zai tashi shi ma wannan yakan kawo faduwan darajar naira sannan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a najeriya shi ma yakan kawo faduwan darajar naira wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari a kamar investment kenan a najeriya yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi sannan kuma wato duk da gwamnati da kuma 'yan kasuwa dukan mu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faduwa a najeriya me yasa naira ta kasa farfadowa wato abubuwan da muka lissafa nan da suke kawo darajar faduwar naira in har ɗaya daga cikin su gwamnati bata iya ta magance su ba to lallai zai jawo bara a iya dawo da darajar naira ba kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wayan abubuwa duka. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira da ma ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr mahadi abba da dr ahmad umar dukkansu a jami'ar modubu adama yola adamawa najeriya da wakilinmu a shiyar ta adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wasu salam a gai da malam ibrahim yanzu kuma sai Wasanni a takaice. Za mu fara ne da gasar cin kofin duniya ta mata zalla wanda yanzu haka ake gudanarwa a kasar New Zealand da Australia inda Spaniya ta kai wasa na dabda kusa da na karshe a gasar cin kofin duniya ta mata a karon farko bayan da ta nuna bajintanta inda ta doke Switzerland da ci biyar da daya. Hukumar kula da kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta sanar da aniyanta na biyan kudaden da ake baiwa duk tawagar da aka dama da ita a gasar cin kofin duniya da ake bugawa a Australia da New Zealand kai tsaye ga asusun ajiyar 'yan wasan maimakon a biya hukumomin kwallon kafar kasashen su. Dan wasan baya na Brazil Dene Alves zai gurfana a gaban kuliya a kasar Spain bisa zargin aikata fyaɗe kamar yadda wata babbar kotu a yankin Catalonia ta bayyana a ranar Litinin. Shi kuwa dan wasan tsakiya na Brazil Fabinho ya canja sheka zuwa kungiyar kwallon kafa ta Altihad ta kasar Saudiya daga Liverpool. Manchester United ta kammala sayan dan wasan gaba Dimas Rasmus Kuchlun daga atlanta kan fam miliyan 72 dan wasan mai shekaru ashirin wanda ya koma kungiyar syria a a shekara ta 2022 kuma ya ci kwallaye goma a wasa talatin da hudu da ya buga a bara ya koma old trafford kan kwantarajin shekaru biyar nan kuma batun zargi ne inda hukumomin kwallon kafa ta duniya fifa na gudanar da bincike kan manajan tawagar kwallon kafan 'yan matan zambia bruce kan wani sabon zargin aikata lalata an fitar da tawagar zambia daga gasar cin kofin duniya a matakin rukuni na biyar da ta sha kashi har sau biyu a hannun japan da spain sun kammala gasar na nasara a wasan da suka doke costa rica da ci uku da daya a ranar litinin da ya wuce tsohon dan wasan gaba na liverpool sadio mane ya bar kungiyar kwallon kafa ta Munich zuwa alnas ta kasar saudiya inda zai hadu da cristiano ronaldo ita kuwa manchester united za ta yanke hukunci kan makomar dan wasanta mansur granwood kafin fara gasar wasar bana rana inda a wasan farko za ta kara da kungiyar wolvers a ranar 14 ga watan Agusta. Ita kuwa kungiyar PSG na duba yiwuwar bayar da bape a matsayin aro batun makomar dangantakar da ke kara yin rauni tsakanin PSG da tauraron ta kyalen bape na ci gaba da daukar hankali ganin yadda lamarin ya kici ya cinyewa. A inda dan wasan Faransa Ousmane Dembele ke shirin komawa kungiyar PSG. Kungiyarsa ta Barcelona ta karkatar da hankalinta kan dan wasan Manchester City City Bernardo Silva mai shekaru 28 Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gai da Lado Salisu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici. Wani manazarci ya ce sabuwar gwamnatin mulkin sojan Nijar ta nemi taimako daga sojojin hayar rasha na bagna a daidai lokacin da wadin da aka ɗibar mata ya kusa na ta saki hambararren shugaban ƙasar ko kuma ta fuskanciwar yin amfani da soja daga ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ta ecowas wani ɗan jarida kuma mai bincike ya ce buƙatar ta zo ne a wata ziyara da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi juyin mulki a ƙasar ya kai zuwa makwabciyar mali inda bagna ke aiki ana ci gaba da ruwan sama kamar da bakin kwarya a arewa maso gabashin kasar china bayan guguwar daksuri a yayin da hukumomi suka bayar da rahoton karin asarar rayuka da bacewar mutane yayin da aka kwashe wasu dubbai kafofin yada labaran kasar sun rawaito yau sabar cewa mutum ɗaya ya mutu sannan biyar sun bace a birnin shilan da ke lardin jilini wanda aka yi ruwan sama na kwanaki biyar a jere Kasar Somaliya ta sake buɗe shirinta na tara jini a yau Asabar a karan farko cikin sama da shekaru talatin a wani gagarumin mataki na magance karancin jini da kuma ceto rayuka. Firaministan Somaliya Hamza Abdulbare wanda ya kaddamar da sabuwar cibiyar a Magadishu ya ce babban nasara ce ga al'ummarsa da ke fama da bala'o'i akai-akai da tashe-tashen hankula masu bukatar isasshen jini. Ministan Lafiya na ƙasar Dr. Ali Haji Adam ya shaidawa BOA cewa farfado da cibiyar na nuni da sauyin da tsarin kiwon lafiyar kasar ke yi. Masu raro, da haka ne maka kashin shirin namu na yau baki daya sai aka sance da mu da karfe shida na safe gobe lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya na kawo shirye-shiryen mu na yau sai julie leathers gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau mr patrick nisar fili hashin gumil ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum